Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Baba ya makirin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na hantsi na yau Juma'a bakwai ga watan Afrilun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da alheri Grace Abdu ta yi da Hajiya Aisha Yusufu 'yar maya da rajin kare haƙƙin mata a kan rawar da ya kamata mata su taka a zaben shugaban ƙasa da na gwamnoni. Muna kuma ɗauke da shirin yanayi da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Muna kuma da darussan azumin wata Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. sojojin isra'ila sun kai hare-hare a zirin gaza a yayin da su kuma mayakan falastinu suka yi ta cilla rokoki kan kudancin isra'ila da asabahin yau dinnan jama'a ta yadda daukacin yankin ke dada shiga matakin yaƙi biyu bayan shafe kwanaki biyu da aka yi ana ta tashin hankali a wuri mai tsarki na birnin kudus mai yawan ganin tashin hankali da kuma hare-haren rokoki daga labanan irin wanda ba a saba gani ba. faɗan ya ɓarke ne a wani lokaci mai sarƙaƙiya lokacin da yahudawa ke irin ƙetarewa a yayin da kuma musulmi ke kiyaye watan ramadan mai tsarki gare su irin wannan tashin hankalin ne a shekara ta 2021 ya kazance har ya zama yaƙi wanda aka shafe kwanaki goma sha ɗaya ana yi tashin hankalin na wannan karan ya samo asali ne ranar laraba bayan da 'yan sandan isra'ila suka kai samami har sau biyu a masallacin al-aqsa da ke tsohon sashen birnin kudus wannan shi ne ya haifar da ruwan rokoki daga gaza a jiya alhamis sannan kuma a wani dada faskara da al'amarin ya yi an cillo rokoki wajen talatin daga labanan zuwa arewacin isra'ila shugaban sojin sudan kuma shugaban majalisar kolin kasar jiya alhamis ya ce shi har yanzu ya himmantu ga shirin kafa wata sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga gudanar da zaɓe duk wadda takaddamar da ake yi kan batun shigar da sojoji da makamantansu a ciki wanda hakan ya kai ga jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar har sau biyu wannan yarjejeniyar wadda ta tanaji kafa gwamnatin farar hula kuma take samun goyon bayan kasashen duniya na da zamar cike giɓin da aka samu a siyasance biyu bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2021 a wani jawabi na hidimar zagayowar zanga-zangar ranar 6 ga watan afrilu janar abdul fatah burhan ya ce shi har yanzu yana mai dukufa wajen aiwatar da wannan tsari na siyasa kuma wai an buƙaci wannan jinkiri ne saboda ta bakinsa a yi shimfiɗa mai inganci wadda za ta sa wannan juyin juya halin ya ɗore. rikici ya ɓarke a birnin paris na ƙasar faransa daura da wani wurin cin abinci na bankin lebban wanda shugaban faransa emmanuel macron ya fai zuwa yayin da masu zanga-zangar suka yi ta ƙona abubuwan zuba shara da lalata wasu bankuna biyu a yayin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta goma sha ɗaya da ake yi kan sauye-sauye a tsarin fansho na ƙasar. gidan cin abincin na laraton wanda aka banka ma rumfarsa wuta yayin da masu zanga-zangar ke ta jifar 'yan sanda da kwalabe da fenti ya yi ƙaurin suna wurin kasancewa inda makaran kan da zango don cin abinci a yayin babi na farko na yakin neman zabensa a shekara ta 2017 an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma yanzu lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa da babban editan sashen hausa alheri grace abdu ta yi da 'yar gwagwarmayar nan kuma mai rajin kare haƙƙin mata a najeriya hajiya aisha yusuf wadda ta kawo mana ziyara a ofishinmu a nan washington dc tattaunawar dai ta mai da hankali ne akan irin rawar da ya kamata a ce mata sun taka a zaɓukan najeriya sai dai alheri ta fara tattaunawar ne da wannan tambaya bayan gwagwarmayar ceto 'yan matan tibok kin kuma shiga goya ma 'yan siyasa baya musamman waɗanda suke cikin jam'iyyun adawa me yasa a na ɗaya abin da na gane cewa yan matan cibak da aka sace su kuma aka ki dawo da su duka harkar siyasa ne kuma harkar shugabanci ne idan muka tsaya muka ce wai a siyasa ba za mu sa hannu a ciki ba kuma za mu yi abu a ciki ba abin da zai faru waɗanda yake ba su da kishin jama'a ba su da tausayin jama'a su za su yi ta shiga kuma idan suka shiga su ta abubuwa fashaka abubuwan da suke yi kuma duka harkar siyasa da suke yi abin na damu yana shafan mu gaba daya mata ne yara ne duk kowa da kowa saboda haka ya kamata shi siyasan kanshi mu mata mu mai da hankali mu gare shi to na lura cewa kin fi ba da karfi ga mara ma 'yan jam'iyyun hamayya baya da farko a shekara ta 2019 kin mara ma mace baya sai kuma a wannan shekarar kuma kika mara ma wancan shekarar an fara da obi wannan ma aka zo aka karasa da obi ana ana cikin obi dinnan menene yasa kike musamman kika zaɓi mara ma kungiyoyin hamayya baya to ni abin da nake duba nakan duba wane ne ya fi cancanta wane ne ya kamata wai cancanta da shugabanci ko kuma wani abin da suke nema ba wai lalle wai jam'iya ba ba abin da ya shafi da jam'iyyar mutum ko ku addinin mutum ko ku kabilanci mutum a'a mutum ne wanda yake yana tausayin jama'a wanda yake zai kula da jama'a wanda yake dan ya shiga ciki zai zai zai abin da ya kamata da zai amfani jama'a to ni abin da ya fi damuna kenan amma yawanci sai kaga mutane yawanci sukan zaɓi mutane ko suna mara mutane baya suna ganin kamar a'a wane ne ake ganin kilan zai ci amma babban abin da mutane ba sa gane shi ai ƙuri'an mutane ne yake sa su suke ci idan muka ya kamata ba wai za mu rika zaɓa wanda suke ba su cancanta ba amma sabida jami'un da suke sai ka ga ana zaben su abin da ya kamata waɗanda suka cancanta kowane jami'a suke a mara musu baya a zaɓe su kuma idan suka shiga karagar mulki a sa musu ido a bi su sau da kafa a tabbatar suna abin da ya kamata. To kin lura cewa a wannan zaben da aka gudana a shekara ta 2023 nan da ake jiran kakkafa gwamnatoci a matakin tarayya da matakin jihohi an samu koma baya a harkokin mata a shigar mata da kuma zaben mata me ya kawo haka bisa ga ganin ki to babban abin da ya kawo haka an saba a nan kasarmu na najeriya an saba danne haƙƙin mata sai ga mutane da yawa wasu sa a kawo addininci wasu su kawo abin na wai al'ada a ce wai ai bai kamata mace ta zama shugaba ba bai kamata mace ta yi siyasa ba ko kuma bai kamata mace ta hau ta hau karagar mulki babban abin da mutane ba sa ganewa ce ne wai harkar siyasa fa harkar tattalin arzikin ƙasa ne kuma ya kamata a duba su waye suka cancanta za su iya wannan tattalin a arzikin kasa idan aka zo ko tattalin arziki ko tattalin gida ma ai mata ne yawanci suke yi shi abu ɗaya da nake cewa mutane kamar alal misali a ce a musulunci ba da za a ce mace ta zo a ce mata ta zo ta zama limamiya ta zo ta zama limami a sallah ko saboda haka ba ba za a ɗauko mace a ce ta dake wannan abun ba amma idan muka zo harkan siyasa ai harkan tattalin arziki arzikin ƙasa ne ya kamata a bar mutane su cancanta mutane da suke da tausayi mutane da za su yi abin da ya kamata su shiga ciki a daina kawo wani a cewa a mace ba za a zaɓe ta ba kuma babban abu shine idan ma mutane ba su zaɓi mata ba akwai inda za a kawo wasu matan su shiga su yi abin nan shugabanci wani lokacin ba abin da ya kamata za a ga suna yi sai a zo ana ce ai mata ai gashi yan uwanku sun shiga ba su yi daidai ba meanwhile ba a ɗauko wanda suke suka cancanta su yi wannan abu amma abin kiran da muke wa mata shine ya kamata tun yanzu mu rika shiga siyasar nan idan wannan ba mu samu tun yanzu din mu fara kokari akan 2027 idan wani abin zaben da za a kuma yi a mai da hankali gaba a mara mu mara junan mu baya a tabbatar wayanda suka cancanta matan da suka cancanta sun hau karagar mulki a lokacin yakin zaben da ya gudana nan an ga ki akwai hoton bidiyon da ya karrade kafofin sadarwa da ake ganin ki kina rawa kina yakin neman zaɓe a wani zaben a wani gangamin neman zaben shi dan takarar jam'iyyar labour peter obi da kika mara mu baya waɗanda da dama mutane waɗanda na gani suna ta suka maza da mata me zaki ce game da wannan ainihin abin da zan ce shine irin munafincin da muke da shi a ƙasarmu mutane da yawa sai kaga sun ɗora kansu akan mutanen abin da bai shafe su ba babban abin da na yi ban mamaki shine akwai wanda yake wanda gwamnan gubernatorial candidate na kaduna state wadan takarar eh. gwamna na kaduna eh, state akwai bidiyon shi da aka gani inda yake nan zigidar haihuwar uwa da mm. yake aka ce ake wata ta ɗauki bidiyo da sauransu shine ya zo ya zama shugaban eh, eh, yake neman takarar gwamna ya zama da aka ce wai eh, ya ci zaɓen abin bai dame su malamai har fitowa suke ana ce a zaɓe shi da san malaman da za su zo su ce a'a zina ba abin yi ne ba tunda mun san zina ne ba abin yi ba ne ba amma wannan duk ba ta duk wannan ba abin magana ne a wajen su ba amma wai macen da ta yi rawa wai hawa suna ta a cikin hijabi hawa su ta suke wai in cire hijabin which is like which is shirka tunda shirk mutum da yake Allah sa hijabi hukunci ne daga wajen Allah sai ga wani ya zace maka wai ka cire hijabin dan gani yake ai shine yake da abin da din hijabin din da sauransu ni abin da zan ce gare su shine cewa ni kuma yawanci nake ga musu nace ku je ku ta zancen ku tattaunawar alheri grace abdu da hajiya aisha yusuf 'yar gwagwarmaya a najeriya kenan ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba hukumar lafiya ta duniya who jiya alhamis ta ce ta yi imanin cewa china na da wasu ƙarin bayanai da ka iya samar da ƙarin haske kan inda cutar covid-19 ta samo asali tana mai bukatar china ta gaggauta gabatar da dukkanin bayanai masu alaƙa da al'amarin muddin ba a da cikakken sukunin samun bayanan da cana ke da su za a yi la'akari da kowane irin hasashe a cewar shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus a birnin geneva shi yasa muka yi ta kiran china da ta bayar da haɗin kai game da wannan al'amarin a cewarsa yana mai jaddada cewa muddin china ta bayar da bayanan da ake bukata ba to a ta bakinsa za mu yi hasashen abin da ya faru ko masomin cutar shekaru sama da uku bayan da cutar covid-19 ta bullo har yanzu ana ci gaba da zafafan muhawarori kan inda cutar ta samu asali a ƙarshe mata da maza da ke aiki a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar afghanistan sun dakata a gida jiya alhamis yayin da majalisar ɗinkin duniya ke neman ƙarin bayani game da jawabin da gwamnatin taliban ta yi inda ta ba da umarnin korar mata ma'aikata daga bakin aiki a ƙasar mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya faɗi a birnin new york cewa an yi bayani ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan batun jiya alhamis kuma ana ci gaba da tattaunawa da hukumomin taliban a kan batun wannan umarni da taliban ta bayar a wannan satin cewa a kori dukkanin ma'aikata mata daga bakin aiki a kasar shine irinsa na farko da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa samu tun kafuwarta a shekara ta 1945. a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. yanzu kuma ga Aisha mu'azu da shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yayin da ake ci gaba da gudanar da azumin watan ramadana wasu daga sassan nahiyar afirka suna fama da matsanancin zafi wanda masana sukan ce yakan iya haifar da wani yanayi na rashin lafiya idan ba a kula ba dalilin da ya sa muka tuntuɓi dr umar haira'u babban ma'aikaci a ma'aikatar yanayi ta jihar kaduna kuma masani akan harkar yanayi kuma ga abin da ya shaida mun Daga cikin yanayi na dumama akwai wani nau'i na cuta wanda bature kan kira heat stroke musamman a lokacin azumi. Wannan irin cuta an fi samun kaman kasashen kasashen Arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da Sahara kaman su Maiduguri din da Yola da Sokoto da Niger da shauran wasu kasashe dai da ke dan wannan wuri. To akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki kuma shi din yakan haifar da wannan cuta wato wannan heat stroke yanayi ne wanda tsananin wannan zafi ne yakan haifar da shi ko ko mutum ya fita ya yawo cikin tsananin zafi mafi yawanci za a ga cewa jikin dan adam yakan kasa iya riƙe ainihin adadin zafin ya yi yawa har to the extent cewa zai iya haifar da wani cuta wani lokaci za a samu temperature a jikin dan adam yana kai kamar digiri arba'in ko sama da haka saboda haka abinda mai azumi zai kasance kullum ya kula da shi shine a bi a hankali a kula kada mutum ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi musamman ana tsananin zafin mutum ya kokari a nesa da duk inda zai haifar da zafi saboda yana sa fa a rasa ruwan jiki ne. A nasa bangaren kuma, Dr. Murtala Muhammad Uba na Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya ya yi tsokaci ne a game da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ta afka yankin gabashin Afirka. wacce ta yi sanadiyar raba mutane da muhallansu asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a sama da 300. dangane da ita wannan mahaukaciyar guguwa ta Freddy tana cikin nau'o'in guguwa da ake kira da tropical cyclone nau'i ne na guguwa da ake samu a yankuna masu zafi na duniya. In wannan guguwa akan ba ta suna mabambanta dangane da inda ta faru ma'ana akan same ta daga manyan tekuna na duniya da gaba na nahiyoyi daban-daban da haka wani lokaci za mu ji an ce waccan ita ce hurricane waccan ita ce tornadoes da makamantansu dukkaninsu nau'o'i ne na wannan guguwa da ake samu a yankuna masu zafi wato tropical cyclone kafin guguwa ta kasance ta shiga cikin nau'in tropical cyclone kuma dole ta kasance saurinta ya kai kilomita 63 a kowane awa sannan kuma sai ya kasance guguwa za ta ɗauki mafi karanci tsawon awa shida ana irin wannan mahaukaciyar guguwa sannan kuma ɗuminta ya kai ashirin da shida a ma'aunin celsius ita wannan Freddy da aka samu tana afkuwa ne a kudu maso gabas na afirka musamman ƙasashen malawi madagascar da mozambique irin wannan guguwa wacce take mai ƙarfi wacce take ɗauke da ruwa da tsawa kuma tana tafiya ne tana katantanwa to duk lokacin da take irin wannan takan daga rufi na gini ta rusa wasu wurare sannan kuma akan samu ruwan sama mai karfi ce zo ya haifar da ambaliyar ruwa bayan rusa gidaje da asarar rayuka da akan samu. Shi kuma sani cika turankawa ya yi bayani ne a game da rabewar Afirka biyu daga bangaren gabashin afirka wanda masana suke cewa ya fara aukuwa ne tun shekaru aru-aru kamar yadda mutane ke ji cewa afirka tana nan tana kokarin rabuwa biyu haka ne ba shakka wannan ya faru ne sanadiyar da abin da muke kira sauyin yanayi wanda da turanci ake kira climate change su wannan sauyin yanayi yau da gobe a afirka ta gabas ya haifar da zafi mai yawan gaske wanda wannan zafin har ya kai ga shiga can karkashin ƙasa wanda ya kawo sanadiyar tsagewa kasar wanda aka yi daidai da ana samun ruwan sama masu karfi a wayannan wuraren wanda sai suka kara zaizaye wannan tsagawa da kasa ta yi yau da gobe sai aka samu tekun ita ma a hankali sai ta fara shigowa can wuraren ah, kenya a somalia so wannan wurin yau da gobe an waye gari su kenya din suna kokarin kara matsacin cikin teku su kuma kasashen da da ba su da alaka da ruwa irin su burundi irin su uganda congo malawi da zambia shekaru masu zuwa su ma za su waye gari suna da su ma teku kamar yadda koce kasa take da teku da hidimomin da duk ake yi na yau da gobe na duniya su ma kasashen a za su samu kansu cikin wani yanayi so idan mutum ya kalli madagascar su red sea in ka kalli duniya gaba dai za ka ga can da ainihin hade take amma saboda sauyin yanayi yau da gobe kasar tana tsagawa bisa da ta tsaga ga ruwan sama na zuwa teku za ta samu hanya sai ka ga an samu wata duniya so ita ma wannan shekaru masu zuwa za a waye gari insha Allah za ka ga afirka ta gabas ta rabu gida biyu. Mai sauraro duka-duka abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku darussan azumi na watan ramadana bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mawala dan uwanku ne muhammad alhamis khalil sashin da'awa ta kungiyar icodes accra a ghana babu shakka makarantar ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawan rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa ya yi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum ya zamo yana tausaya ma dan uwansa ka kalli mai azumi a yayin bude baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum cutar ta hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ba mu wato azumi mai kyau ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice sojojin isra'ila sun kai hare-hare a zirin gaza a yayin da su kuma mayakan falasɗinu suka yi ta cillar rokoki kan kudancin isra'ila da asibahin yau dinnan juma'a ta yadda daukacin yankin ke dada shiga matakin yaƙi biyu bayan shafe kwanaki biyu da aka yi ana ta tashin hankali a wuri mai tsarki na birnin kudus mai yawan ganin tashin hankali da kuma hare-haren rokoki daga labanan irin wanda ba a saba gani ba faɗan ya barke ne a wani lokaci mai sarƙaƙiya lokacin da yahudawa ke irin ƙetarewa a yayin da kuma musulmi ke kiyaye watan ramadan mai tsarki gare su irin wannan tashin hankalin ne a shekara ta 2021 ya kazance har ya zama yaƙi wanda aka shafe kwanaki goma sha ana yi shugaban sojin sudan kuma shugaban majalisar kolin ƙasar jiya alhamis ya ce shi har yanzu ya himmantu ga shirin kafa wata sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga gudanar da zaɓe duk kuwa da takaddamar da ake yi kan batun shigar da sojoji da makamantansu a ciki wanda hakan ya kai ga jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar har sau biyu wannan yarjejeniyar wadda ta tanaji kafa gwamnatin farar hula kuma take samun goyon bayan kasashen duniya na da zumar cike giɓin da aka samu a siyasance biyo bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2021 rikici ya barke a birnin paris na kasar faransa daura da wani wurin cin abinci na bankin lebban wanda shugaban faransa emmanuel macron ya fai zuwa yayin da masu zanga-zangar suka yi ta kona abubuwan zuba shara da lalata wasu bankuna biyu a yayin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta goma sha ɗaya da ake yi kan sauye-sauye a tsarin fansho na ƙasar gidan cin abincin na laraton wanda aka banka ma rumfarsa wuta yayin da masu zanga-zangar ke ta jifar 'yan sanda da kwalabe da fenti ya yi ƙaurin suna wurin kasancewa inda makaran kan da zango don cin abinci. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsin sai kuma da la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya shirya da bada umarni. da ma mu na wannan hantsin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam.